يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم لنفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna sha uku ga watan safar hijira 1438 wato shekarar hijira kinan ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida a rana ce da muke karatun abinda littafi mai suna ajiye da fi qadiyyati fi al-mahdi al-muntaza wanda yau za mu yi darasi na tara a cikin wannan littafi kuma za mu kama fasali sabo Shi na faslu salis هل كان مهدي أحمد هل كان محمد أحمد السوداني هو المهدي المنتظر حقا شين فسلم شن شي محمد أحمد السوداني shin shi ne almahadi na haƙiƙa wanda ake sauraron zuwansa wanda muka karanto bayaninsa a baya shin shi ɗin ne ko kuwa shine fasalin a ƙarƙashin wannan fasali akwai bincike guda shida wanda na farko wa ya shi hadal fasla ala mabahis italiya al-mabhasul awwal a zikiru shafiyyatul mahadi wa awsafihi khilal al-ahadith al-waridah sahihah thabita al-marfu'ati ila an-nabi sallallahu alayhi wa ato ambatan shakhsiyar shi al-mahadi na haqiqa din wanda annabi ya ba da labari da siffofinsa yadda suka zo a cikin hadisai ingantattu tabbatattu wanda dukkan sun an rafa'a su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kinan shi Al-mahdi, yadda za ka gane siffarsa ba kawai shaki faɗi ba ne shine kaza shine kaza a'a dole sai da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam domin sada annabi yake ba da labarin ƙarshen zamani zai bayyana magana ce ta gaibi duk wani abu da annabi ya ba da labari na gaibi zai zo nan gaba to ba ku wanda zai faɗi wannan abin in ba shi sallallahu alaihi wasallam ba ko da wani ya faɗi ba za a aminta ba a yadda sai shi wanda yake da ikon faɗi wanda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha sai manzo wanda baya magana game da son zuciyarsa da abin da zai faɗi wahayi ne ko ƙur'ani ko kuma sunnarsa to za mu ji sifofin shi almahadi na haƙiƙa dama za mu iya kiran wannan darasi da cewa wane ne almahadi kinan almahadi na haƙiƙa ta hanyar ingantattun hadisai da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa. yadda annabi ya ba da labarin sifofin nasa in ya bayyana yadda za a same shi da su wannan shine bincike na farko na biyu kuma al-muqarana bain al-mahdi sudani wal mahdi alladhi wasafahu an sallallahu alaihi wa sallam fi hadithihi sharifati sahiha zamu muqarana comparative kenan mu ɗauko wato ainihin almahadi na sudan me yasa muka fi faɗaɗa magana kan almahadi na sudan sauran da duk muka faɗi a baya muka aje so saboda shine aka sami wasu cikin mutanenmu allah ya nuna masu su gane ba fa shi almahadi na sudan nan ba shi ne almahadi ba mun sami wasu suna da'awar shi ne almahadi hatta a nan ƙasar hatta a cikin al'ummanmu shi yasa muka fi faɗaɗa magana za mu yi muƙarana da shi da kuma almahadi wanda annabi ya ba da labarinsa a cikin hadisai ingantattu mu duba mu gani yaya shin shi almahadi na sudan zai hau kan wannan sifa ɗin shin shi ne almahadi wanda annabi ya ba da labarin ko ba shi bane ne bincike na biyu kenan na uku kuma shi ne almahadi sudani filmizani salafi almahadi na sudan a ma'auni na salafu na Sale. yaya ya hau kan mizanin magabata sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina dukkan su sun ɗauki shi almahadi na sudan shine almahadin da annabi ya bada labari ko ba su ma san shi ba ko bai hau sifa ba balle su ce shi din ne bincike na hudu shine ta'assurul mahdi sudani biftira'at ibn arabi shi almahadi na sudan irin yadda ya tasiri da maganganun ibina arabi a sufi kenan a cikin littattafansa da ya bayani maganganu da suke da sun saba ma ƙura'ani sun saba ma hadisi to shi wannan almahadi na sudan ya karanta littattafan ibina arabi ya tasiranci da su maganganun da in ka ɗauke su ka ɗora su a mizanin ƙur'ani da suna sun saba to shi ma ya tasiranta da irin wannan za mu gani a bincike na hudu bincike na biyar shine mawqifuhu min al-khilaf al-fiqhi wal mazahib al-fiqhiyya matsayin dangane da sabani na fiqhu wanda mun dan tabo wani abu a baya da kuma mazahib fiqhiyya da ake da su kace shafi'iyya ko kace hanafiya malikiya shafi'iyya hanafiya shi mai ra'ayinsa dangane da su bincike na ƙarshe na shida قيام حركة المهدي السوداني وسقوطها على يد الجيش البرقاني wato inda aka sami haraka motsi da ƙarfi ko har aka yi ƙoƙarin kafa gwamnati ta shi al-mahdi na sudan da kuma bayan ƙarfin nashi da kafa gwamnatin da kuma yadda gwamnatin tasa ta zo ƙarshe a hannun sojojin nan na mulkin mallaka na ingila wanda za mu ji yadda al'amarin ya kasance sai mu koma mu fara daga na farko zikiru shakhsiyatul mahadi wa awsafihi min khilal al ahadith al sahiha al thabitati al marfu'a ila an nabi sallallahu alaihi wasallam ambatan shakhsiyar Mahadi, yaya mahdi yake kamar ka ce yaya shakhsiyar manzo take in ka zo kana gaya mana ga yadda annabi yake kana faɗi to dai in ka ce ga siffar shi kaza za mu saurare ka hadisi ne ko magana kace in magana kace sai mu ban maka kayan kanan in ko kace wannan siffa ta annabi dogo ne gashi yana da gemu ga tsawonsa ga waye gashi gufurfurar shi kaza komai ka faɗi sai ka kawo hadisi to sai mu saurare ka illa abinda za mu caje ka hadisin ya inganta ko bai inganta ba to shi ma almahadi na su na hakika wanda annabi ya ba da labarin shi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama ba yadda za ka ka zo ka ce ga siffarsa kai a yanzu a karɓa sai ka jingina ta da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda magana ce ta gaibi da annabi ya ba da labari ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama wanda zai faru nan gaba ashe kenan in ba nabi ba da labari ba za a yadda ba kun gane shi yasa aka ce mana za mu gane tifofin nasa ne a kankanin hadisai ingantattu ba magana ta kaba kenan ko ta maulanka ko wasu kissoshi ko wasu isra'iliya la shakka anna hunaka ba'du awsaf al-mahdi allati waradat fil ahadith ad-da'ifa aw al-mawdu'a babu shakka akwai wasu sashin siffofi na shi almahadi da aka ambata suka zo a cikin hadisai za'ifai da kuma ma hadisai mawdu'ai hadisi za'ifi wanda yake ta yi hanyar sanadinsa ne ba a minta ba ta yi mataninsa ne ba a yadda ba shi ko mawdu'i na ƙarya ki, na wanda ƙarya ce aka kirkira aka jingina mu annabi to sifofin almahadi sun zo a cikin hadisai za'ifai da mawdu'ai wa min mustahsan Allah adkurha huna abin da yafi dacewa shine kar ma in ambace su karin bata mana lokaci in an ce hadisi da ifi ba a kafa hujja da shi in an ce hadisi mawdu'i ba a kawo shi a kafa hujja da shi saboda haka adami thubutiha anhu sallallahu alaihi wa sallam saboda rashin tabbatar su daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba buƙatar ma mu kawo su balle mu ji su balle mu ce za mu kafa hujja da su akan siffa ta mahdi ba su za mu magana ba an gane da kyau liza sa'tafi bi hadha al-mabhas fi hadha mabhas bima zakarahu Abdul Alim fi babi shi yasa zan wadatu da abin da wani babban malami mai bincike a wannan matsala mai suna dr doktor Abdul Alim a cikin littafinsa kuma a wani babi da ya keɓe a cikin littafin nasa mai suna al-mahdi al-muntazar fi dawil ahadith al-wari eh, fi dawil ahadith wal athar sahiha haka yayin wani littafi an mujalladi madaidaici yake cewa yayi masa suna littafin al-mahdi al-muntazar mahadi wanda ake sauraron zuwansa fi dawil ahadith ta hasken hadisai sannan wal athar sahiha da asar ingantattu zan gaya muku waye almahadi wanda ake saurare amma ta hanyar ingantaccen hadisai da asar ingantattu to ya dukkan aikin da ba buƙatar wani kuma ya ya maimaita shi domin ɓata lokaci ne to abin da ya kawo ɗin shi zan rairayo in gaya mana domin ya gama aikin li'annahu alajil mawdu'a mu'alajatan jayyida ya magance duk abin da ake so a wannan matsalar. a gaya ma ingantaccen hadisai da suka faɗi sifofin almahadi ba sai kai ma ka koma ka binciko hadisin ya inganta ta hanya kaza a'a ya zama hasan ta hanya kaza a'a ya zama hasanun lagairihi da gairihi ba ka bukata ya gama maka wannan aikin kun gane da kyau Hai su kala domin cewa yayi amma shakhsiyatul mahdi wa malamihuha wa awsafuha allati تبين لي من خلال الأحاديث المرفوعة الثابتة فهي كما يلي yake cewa shakfiyar mahadi wato yadda almahadi yake wanda ake sauraron zuwansa da alamominsa da yadda za ka gane shi da siffofinsa wanda wato ainihin suka bayyana a gare ni ji shi malamin domin harkar ilimi ce ta yi wani ya sake zaƙulo wani hadisin ingantacce ta hanyar da ake bi a gane hadisi ingantacce shi dai iya binciken shi da yayi ya tattara duk hadisan da suke magana kan almadi ya tace ya tsefe waɗanda ya samu ingantattu su ne zai gaya mana almarfu'a sannan kuma a sabita tabbatattu ya ce ga sunan kamar haka ba gyara nan na bugu inda ya ce mina khilali ba khilafi ba ne khilali lamun ne ba kwa'un ba kuskuren bugu ne awwalan sai ce ismuhu yuwadu isman nabi sallallahu alaihi wasallam sunansa zai dace da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan sifa ce ta almahadi wanda zai bayyana tabbataccen na hakika ɗin. sunansa zai dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ce wanda yake kiyaye ta li hadith abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu saboda tabbataccen hadisin nan na abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda akhrajahu tirmidhi fi sunanihi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi cikin sunan dinsa wa qala yace hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa al-albani imam al-albani shi ma ya in ya hassana hadisin ya ce hadisi ne kyakkyawa kenan fi sahihul jami'us saghir a cikin sahihul jami'us saghir wa lafzul hadith ga lafazin hadisin yace yali rajulun min ahli baiti yuwadu ismuhu ismi shine muhallu shay yuwadu ismuhu ismi wato wani mutum zai zo zai bayyana zai shugabanci min ahli baiti kuma daga cikin ahalin gidana ne yuwaɗu ismuhu ismi sunansa zai dace da sunana shine muhallin shaitan annabi ya faɗi wannan cikin wannan ingantaccen hadisi ɗaya kirin sa can baya da muka ambato wasu da suke dawon mahadi an ba kuma ta ba tuni muka jingine su ta yadda sunansu bai dace da sunan manzo ba kun gane siffa ta biyu tashi ismu abihi waɗu isma abi nabi sallallahu alaihi wasallam sunan babansa zai dace da sunan baban manzo sallallahu alaihi wasallam ko ka ce sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da hadisi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ayda saboda hadisin Abdullahi dan mas'ud har wa yau Allah ya kara masa yarda a akhrajahu abu dawud fi sunanihi wancan tirmizi ya fitar da shi wannan kuma abu dawud ya fitar da cikin sunan ɗinsa wa lafzul hadith da lafazin hadisin law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allah zalika al-yawm hatta yab'atha hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli bayti wadu ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi an gane hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce ba abin da zai rage a wannan duniyar ta ƙare illa yawmun sai wuni ɗaya tak la tsawwala Allah zalika yau to Allah zai tsawaita wannan yini din hatta yub'athu fi rajulan har sai an tayar da wani mutum an aiko da wani mutum minni daga gare ni ma'ana daga tsatsona kenan daga jini na sannan min ahali baiti kuma daga cikin ahalin gidana ne yuwadu ismuhu ismi sunansa zai dace da sunana wasu mu abihi ismu abi sunan babansa ko mahaifinsa zai dace da sunan mahaifina shine muhallin shaƙin sifa ce wannan ko ba sifa ba shi yasa a can baya wasu da aka ji jingine su da suke da'awar mahadiyanci shehu usmanu Allah ya masa rahama da aka jingina masa mahadiyanci aka ce shine almadi yace a'a ya wallafa littafai daban-daban daga cikin raddin da ya ce ni ga sunana ga sunan mahaifina ya sunansa usman binuwa waje suna ne eh, bin muhammad ko kaga sunan shi ya dace da sunan ya ce duka sun ga bai dace ba so da haka ni ba ni ne almahdi ba ya kora wannan da'awa da aka yi mashi. malamai kinan na gaskiya wanda an jingina masu abin da bai dace ba komai girman matsayin da darajar ba sa karɓa don sun san matsayinsu kun gane da kyau wannan shi ne wa ƙarar albani za a ji muna yawan bayanin matsayin ingancin hadisi yadda wancan malamin yayi saboda wani zai zo ya ce ma wannan hadisin ba cikin bukhari ba cikin muslim ba dama duk hadisan da ba cikin bukhari da muslim sai an bi ta tabbatin ingancinsu? an gane da kyau shi yasa sai mala albani rahimahullah yake cewa fi ta'liqatihi alal mishkat yace wa isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisin kyakkyawa ne wa qala fi sahih al-jami' saghir sahih ya kare bincike cikin sahih da yana jami' as nan ma ya kare cewa hadisin ingantacce ne san ya ce kyakkyawa ne da ya kare bincike ya tattaro sai ya ce ai sahihi ne hadisin kun fahimta da kyau sifa ta uku tashi shi almahdi na haƙiƙa ya kuna min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi ibn mas'udin allazi sabaka wato zai kasance daga cikin ahalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin abdullahi dan mas'ud wanda ya gabata nan yanzu domin mun ji ce zai zama mai min ahli baiti kuna ganewa kuma ahli baiti din na hakika ba wanda ake kirkira ba a jingina mun san shi almadi na sudan ai sai da aka faɗi silsila shi ko aka yi ta yi aka yi har sai da aka jingina zuwa ga manzo a ce kuma zuwa ga hasan ko zuwa ga haka shi haka duk wanda aka yi masu da'awar aka abin sai an kirkiro kamar yadda yanzu zaka ga wani na wata area ta wannan duniyar ko cikin mu bakake da muke nan sai ka ji an ce shi ma jika annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ba za mu iya inkari ba kamar da ba za mu iya gaskata ba dan wani ya zo cikin kuwa zai ce ni jika annabi ne sai mu ce to wannan magana taka tana bukatar isnadi ko ka faɗi ba za mu gaskata ka amma ba za mu ƙaryata ka ba dan ba mu sani ba wallahi fa'ala kuna fahimta da kyau amma suna bukatar sanadi sai aka kai ka zama jikan manzo kai dan waye dan waye dan waye dan waye har ta a jingina kuma tare da sanin hakan ba tare da karya ba a ciki ana fahimta da kyau wannan siffa ta uku kenan sai ta hudu tashi ya kuni min waladi fatima radiyallahu anha zai zama daga cikin 'ya'yan tu zahara Allah ya ƙara yarda gare ta da hadisi ummu salama radiyallahu anha saboda hadisin ummu salama uwar mu'mini Allah ya kara mata yarda ta tace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya yaqul al-mahdi min itrati min waladi fatima Ta ji manzo sallallahu yana cewa al-mahdi min itrati al-mahdi zai bayyana ne daga tsatsona al-itra shine an-nasl kenan eh naslur rajuli daga tsatsona sannan kuma min waladi fatima daga ƴaƴan fatima dama fatima ita ta haifi alhassan da al-hussein kuna ganewa da kyau daga nan jikokin annabi za su tafi su ta tafiya kuma har a jingina zuwa gare ta an gane da kyau eh domin sauran ƴaƴan manzo sallallahu kowa ya san tarihin su ko da tsatsan su kuma an san tarihin ita fatima da na ta tsatso ɗin to kaga wannan hadisi shi ma sifa ce duk wani wanda zai zo da al almahadi da an bi a nan wurin zaka ga yake samu matsala shin yana shin yana cikin ƴaƴan Fatima alaiha salam ko ko a aya abin yake ya sanadin ya silsila take Farkar cewa wani dan wani ya tafi ya kai din ko wanda zai zai bayyana ƙarshen zamani tabbas annabi ya tabbatar daga cikin tsatsan fatima ne Allah ya kara mata yarda wa qala al-albani fi silsilati al-hadith da'ifa mala albani da yazo yana bincike kan wannan hadisin ingancin shi cikin littafin sa mai suna silsilati al-hadith da'ifa sai yace hadha sanadun jayyidun rijaluhu kulluhum fiqatun wannan wato sanadi na wannan hadisi kyakkyawa ne sannan kuma mazajen da suka zo a sarƙar hadisin dukkansu amintattu ne walahu shawahi da kasira yana da wasu shawahi wasu hadisan da suke ƙarfafa shi suke ƙara tabbatar da ingancinsa waka zalika fi ta'liqati ala mishkatil masabih haka nan ya faɗi. inda ya ta'liqi akan mishkatil masabih wa qala yace fi sahihil jami' as-saghir sahihun waccan littafai uku kenan na albani kuna ganewa silsila sahiha a ifa kai da kuma ta'aliqati ala mishkatil masabe duk magana ɗaya fadi yace ne isnaduhu jayyid kuna ganewa amma da ya zo ya ƙara bincike ya tattara sai yace ai hadisi ne ma sahihi kun gane da kyau siffa ta biyar ta almahadi na haƙiƙa in mun ce wane ne almahadi na gaskiya sai ka ce ya kuno ajalar jabhati aqanal anfi kamar yadda annabi ya faɗi zai kasance mai faɗin goshi ma'ana ba mai goshi mai tsini ba a goshinsa zai zama mai kyau sannan kuma aqanal anfi mai dogon hanci zai kasance ko ga wasu yanzu da zaka za ana jingina musu su jikokin manzo ne wallahi hanci na kamar ya ɗan jina su sauri ai ka dace wai wajika ne kai Allah ya sauƙaƙe to shi dai wancan na haƙiƙan annabi ya ce hanci shi dogo ne kuma haka nan goshin sama mai faɗi kyakkyawa kenan da hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ka saboda hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-mahdi minni ajla al-jabhati aqana al-anfi يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك سبع سنين هنا جون صفوفي أنا wannan hadisi na abin sunan al-khudri manzo sallallahu alaihi ya faɗo sifofin al-mahdi da yawa a ciki yace al-mahdi min ne al-mahdi na hakika daga gare ne yake mana daga jini na yake sannan ajalan jabhati mai faɗin goshi ne aqnal anfi mai dogon hanci ne yamla'ul arda qistan wa adalan zamanin da zai bayyana ya mulki ya rike kasa da duniya kasa za ta cika da adalci da zaman lafiya da aminci kama muli az-zulman wa jawra kama yadda kafin sada duniya ta cika da zalunci an gane da kyau da danniya to in ya bayyana duniya za ta cika da adalci da zaman lafiya wannan sifa ce ko ba sifa ba to mahallin shahid ne mai ajalal jabhati din da aka ce ko sannan kuma kanal anfi wa yamliku sab'a sinin zai mallaki duniya tsawon shekara bakwai kuna ganewa na sudan da muka karanta daidai za mu je nan gobe makarana ya yi shekara bakwai bai ba kuna fahimta da kyau to shi zai shekara bakwai haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa qala al-albani isnaduhu hasanun mala albani da ya bibi sanadin hadisin nan ya ce hadisi ne kyakkyawa kuna ganewa siffa ta shida ta shi almahadi na haƙiƙa yamla'ul arda qabla khilafatihi wato ko yamla'ul ardu kenan qabla khilafatihi zulman wa jawra ƙasa duniya za ta cika kafin khalifancin shi ya zama khalifa duniya za ta cika da zalunci ne da ne da daniya shi ne jau kuna ganewa kafin shugabancinsa ko kalifancinsa kenan wannan sifa ce tashi zai zama duniya kafin bayyanarsa ta zama ko'ina ce zalunci kawai saboda hadisin nan da ya gabata na abi sai da almutakaddim anifan sifa ta bakwai yamla'uha ba da khilafatihi qistan wa adala bayan khilafancin shi ya bayyana to duniya za ta cika da adalci za ta cika da aminci za ta cika da zaman lafiya saboda hadisin dai shi abisin al kuduri wanda muka karanta yanzu Adamu, mun ji wannan sifofin ba bukatar a sake maimaita hadisin sifa ta takwas yamliku sab'a sinina zai mallaki duniya zai zama sarki ko mu ce zai zama mai mulki khalifa tsawon shekara bakwai لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم وغيره من الأحاديث الصحيحة الواردة في كتب السنة saboda dai wannan hadisin ne gaba na biyu sai hudri da ma wani sa na hadisai ingantattu wanda suka zo cikin kutubu sunna wanda malaman hadis suka tabbatar da ingancinsu siffar shi ta tara shi almahadi na hakika in an ce maka wane ne shi za ka ce wato yuslihu Allahu fi lailatin Allah zai inganta al'amarinsa malamai suka fassara me ma'ana zai inganta ma'ana Allah zai wato yafe masu in ma wani abu na kuskure cikin dare guda sannan ya sanar da shi ya shiryar da shi ya datar da shi ya gyara al'amarinsa ya daga al'amarinsa a cikin dare guda kuna ganewa wasu ke sai a wasu ce a ah, to ya gyara dacen yaya idan a nuna maka cewa shi ba annabi ba ne wanda iya annabawa isma take ba kamar da suke faɗi ba yanzu a 'yan masu ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa laifi kuna ganewa a adu duk wani wanda zai zo bayan manzo sallam wanda ba manzo ba ba annabi ba to akwai yiwuwar ya yi daidai akwai wani kuskure to shi kafin ya zama khalifa ɗin Allah zai gyara al'amarinsa zai dora shi kan daidai zai tabbatar da digadigansa zai daga al'amarinsa zai yabe masa umma yayi wani abu ba daidai ba fi lailatin a dare guda la hadisi ali radiyallahu anhu saboda hadisin aliyu Allah ya kara masa yarda ala yace kara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-mahdi minna ahlul bayt yuslihu Allah fi lailatin almahadi zai fito ne daga cikin mu mu ahlul baiti ji ali ibn abi talib domin kowa san yana cikin ahlul baiti yuslihu Allahu fi lailatin Allah zai gyara al'amarinsa cikin dare guda kuna ganewa da kyau in ka koma sharhin hadisin za ka ga abin da malamai suka faɗi kenan Allah zai ɗaga al'amarinsa zai kyautata a saurare shi ya zama duk mutane sun saurari umarninsa na aiko a bari kuna ganewa Allah zai shiryar da shi ya datar da shi ga duk abin da zai lokaci guda wannan kuma abu ne mai sauki a wurin Allah ko abu na goma siffa ta goma ta shi siffa ta almahadi na hakika yaran imamu ibn hibban wa ghayruhu min a'immat alhadith ibn hibban da shi da wani na malaman hadisi ma abuta ilimin hadisi suna ganin cewa annahu rajulul ladhi yubaya ulahu bainan rukuni wal maqam shine mutumin nan da za a yi masa mubaya'a tsakanin rukunin yamani da kuma ina kenan sai maqamu ibrahim nan wurin wurin al'ataba kenan a nan wurin za a yi masa caffa a nan wurin za a yi masa mubaya'a da hadisa abi huraira radiyallahu anhu kala saboda hadisin abi huraira ya suka kafa hujja da shi Allah ya kara musu yarda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل كف ما بين الركن والمقام ولم يستحل البيت إلا أحلى فإذا استحلوه فلا تسأل عن, أهل عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يؤمر بعده أبدا هم الذين يستخرجون كنزه وقال أحمد شاكر إسناده صحيح na'am wannan hadisi abi huraira shi manzo sallam ya ce za a yi ma wani mutum mubaya a tsakanin rukun da maka kaga ka bakina walan yastahilla albayta illa ahla ba zai ba zai a taba halatta ai wani abu na abin da bai wato wani abu mai kama da yaki kenan wani abu da za a zo a yi shi a ka'aba a halatta yin hakan sai a daidai wannan lokacin inda mabiyansa za a nemi a yaƙe su su ma za a ba su dama su yaƙi kun san yaƙi a harami ai haramun ne ko ba haka bane don an nemi a taɓa su ma za su kare kansu kuma an halatta musu karewa kuna ganewa wa in zan sahalluhu fala tasal an an halakatil arab in an halatta masu wanda ya taɓa su taɓa shi to karka tambayi wanda za a halaka na larabawa a wannan wurin a rana sun mace ji'ul habasha sannan mutanen habasha baƙaƙe kenan su kuma sai su zo fa ya wato haraban su ruguza ita ka'aba ko wannan wuri ɗin ruguzawa na yumaru ba da ku abadan daga nan kuma ba za a ƙara yaya ta ko a gina ta ba bayan nan al'amari ya zo ƙarshe kenan al'amura sun lalace Allah ya sauƙaƙe amma samu baya a baya abuwa sun tabbata to kuma daga baya tashin kiyama ya hoke nan, za a zo kuma a rushe ka'aba daga nan fitina ta zo Allah ya tsare Umar ya humul juna kan kanzahu su ne za su fitar da taska ta ainihin wato ainihin ka iya cewa ita ka'aba ɗin ko kuma wani abu na wannan lokacin Allah ya tsare mu ya ka zo ta kharijin hadisin ahmad shakir yake isnaduhu sahih isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa qala al-albani hadha isnadun sahihun rijaluhu thiqatun rijalu shaykhain shi ma mana albani da ya bi na tatabbu'in hadisin sai yace ce isnadin wannan hadisi wato isnadu sahihin wato haza isnadun sahihun isnadin sa ingantacce ne rijaluhu thiqat mazajen da suke ruwayar hadisin dukkan su inganta wato amincattu ne shine ce rijalu shaikhai ne dukka kuma bukhari da muslim suna yin ruwaya wajen su kenan ko kuma suna in ka ɗauki sanadin hadisin su za ka same su a ciki sai ghairu sa'id bin sam'an wa huwa thiqa shizban da shi sa'id bin sam'an Dinda da shi suka ne shi ne dai ba za ka samu ba a wurin su shekai ne bukari da musulun kenan wani zalika sakata alhafizun hilfati alaihi ba da ma a zahuli ahmad Ya sa hafiz ibn hajar da ya kawo hadisin cikin fatahul bari sai shiru bai magana ba a kan hadisin duk da ya jingin nashi zuwa ga imamu ahmad rahimahullahu ta'ala to muhallin shahid a nan hadisin maganar dai mu baya a zaya masa mu baya a bainar rukuni wal makam shine mahallin shahi ka kaga mahadi da ake saura sauran hannun sudan da muke magana a kan shi an masa mu baya ne a can baya masa ba a sudan ne ake masa ko eh kaga kinan haka sauran ma duk wanda aka jingina musu ko kuma suka yadda su din ne zaka ga duk ba sami wannan sifa ɗin ba sai sifa ta sha ɗaya daga cikin tabbatattun siffofi na shi almahdi na hakika ya kifi akhirin zama zai zo ne ƙarshen zamani wannan suka zo dinnan suka wuce shekaru da yawa ƙarshen zamani ne shi zai zo ƙarshen zamani wala ta koma sa'atu hatta yamlikul arda walam yabqa min ad-dunya illa yawmun wahidin wato ainihin shi zai kasance sa'a ba za ta tsaya ba tashin kiyama kenan hatta yamlikul arda har sai ya mallaki duniyan nan ya mallaki wato wannan duniyar tamu walam yabqa min ad-dunya illa yawmun wahid ko da ba abin da zai rago na wannan duniyar sai wuni guda la tawwala Allahu zalika yawmi sai Allah ya tsawaita wannan yinin hatta yamliku har ya samu wato ya mallaki duniya din kenan da hadisin ne masa'udin al-mutaqaddim saboda hadisin nan من مسعود wanda ya ولا حديث أبي سعيد sa'id رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويؤتي المال سهاها وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانية يعني حجاجا kun gane hadisin wannan hadisin sai abi sayyid Allah ya kara masa yarda ce manzo sallallahu ya ce ya khurju fi akhir zaman fi akhir ummati al-mahdi karshen al'umma ta ma'ana karshen zamani na wannan al'ummatawa to al-mahdi fa zai bayyana zai fito in ya bayyana yasqihi Allahu ghaifa Allah zai shayar da shi ruwa ma'ana Allah zai samar da ruwa a saukar da ruwa Allah ya fitar da arziki mai yawa a wannan zamani nasa wa takhruju ba ta ha. kasa ta fitar da tsirinta shuka kenan yadda za a sami noma mai amfani wa yau mala sihaha za a ba lokacinsa sa zamanin sa za a samar da dukiya dukiya mai ɗimbin yawa wa taqturul mashiya dabbobi za su yawa Wata azumin umma al'umma za ta same ɗaukaka za ta girmama a zamaninsa ya ishi saba'an aw samaniya zai rayu tsawon mulkinsa shekara bakwai ko kuma takwas shine ya ani hijajen zai yi shekara bakwai ko shekara takwas wa albani imam al-albani yace hada isnadun sahihun isnadin wannan hadisi kyakkyawa to sahihi ne rijaluhu thiqat mazajen da suke ruwaya na hadisin amintattu ne wa min hadith yankin istinba istifatil atiya zai yi mu fito da waɗannan sifofin kamar haka siffa za mu ce ta sha biyu yusqihillahul ghaitha Allah zai sha da shi ruwa mai ake nufi yi tamturu sama qadaraha sama za ta zubar da ruwanta a sami ruwa ba za a sami kwari ba kenan a zamaninsa wannan sifa ce ta lokacin mulkinsa saboda hadisi nan da muka ji hiffa ta sha uku shine ta kharzul ardu nabataha ƙasa za ta fitar da tsiranta za a yi shuka a sami amfanin gona a zamanin sa amfanin gona mai yawa hiffa ta sha biyar sannan ta azumul umma al'umma za ta sami ɗaukaka za ta girmama a wannan zamani nasa wannan duka siffofi ne da zai samu a zamaninsa sai siffa ta sha shida Eh, ta sha hudu wajen karanta ko ka kusurul mashiya dabbobi za su yawaita duk ana nuna maka dai yawaita arziki Ka ga noma ya samu ko ruwan sama ya samu duk abin da aka shuka an samu ga dabbobi sannan al'umma za ta ɗaukaka siffa ta gaba yau ilmala sihaha za a ba sami dukiya ga ta dukiyar da ba za ta kirgo ba za a sami arziki arziki ma duk wannan siffa ce ta zamanin almahadi na hakika sifa ta sha bakwai ya kurji firai ko ya kurji firai ti su ne min kibar kurasan zai fito da bayan an mai tafa kenan a kaba to kuma zai fito da wato tare da wata tuta baka ta bangaren kurasan kurasan tana ina kenan a yanzu ba tana tana spain ba ko kwarasan ba su ne wajen su ina kinin zu na su kai to daga nan dai haka siffar ta nuna zai fito ta nan wajen da bakar tuta le hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu saboda wani hadisi na abdullahi dan masaud kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza aqbalat ar sul sud min khurasan fatuha idan wata bakar tuta ta fito daga ta ɓangaren wato ta fuskanto daga ɓangaren khorasan to fatuha ku je mata fa inna fiha khalifatullahi al-mahdi a cikinta akwai al-mahdi wanda yake khalifan Allah al-mahdi da zai bayyana a ban wannan hadisi قال Dr. عبد العليم Isnadu Salihu صالح للاستشهاد wannan hadisin isnadinsa shima shi ma ya dace a kafa hujja da shi wala siyama anna matnahu qad warada min tariqin akhar an sauban musamman matanin sa ya zo ta wata hanyar ta daban ta babban sahabin nan sauban radiyallahu anhu bi sanadin hasanin da wani sanadin kyakkyawan sanadi wa bi zalika yusbihu hadha al hadith hasanan li ghayrihi shi yasa hadisin ya zama akwai hasanun da ghairihi akwai hasanun da zatihi ko wannan ya zama hasanun da ghairihi kenan kamar yadda suke kafa hujja shi duka tifofi ne nasa wanda hadisai suka faɗi duk wanda kamar da muka ce ba zai yi kai ka kirkiri wannan sifa ka faɗe ta ba dole sai da wata madogara taka sai sifa ta goma sha takwas daga cikin su siffofi na almahadi na wato na haƙiƙa shine san'amul umma fi ولايته نعمة لم تنعمها قط al'umma a zamaninsa ذات za ta sami ni'ima ta gaske ni'imar da bata same ta ba da a baya ni'ima a zamaninsa bayan mun ji da al'amura sun lalace sun taɓarɓare zalunci da danniya a zamanin sa al'umma za ta sami ni'ima ta gaske li asari mujahidin allazi qala fi saboda wani asar na mujahid tun da dama can baya mun ji an ce siffofin almahadi ta hanyar ingantattun hadisai da asar su ma ingantattun an ce asar maganar tabi'ai kenan ingantacciya kun gane da kyau ce li asali mujahidin alladhi kalafi haddasa ne fulanun min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam anna al-mahdi la hatta yataqattalu an-nafs al فإذا أتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض فأتي الناس المهدي فأتقي فأتي الناس المهدي فزكوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة إرثها وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا وتخرج الأرض من نباتها وتمطر السماء مطرها وتنأم أمتي في ولايته نعمة لا تنأمها قط shine muhallin shayi ko idan sauran abin da muka fani a baya kusan duk an faɗe su hadisin shine haddasani fulanun shi yasa ya zama asa mujahid kun san tabi'i ne yana cikin almajiran wa abdullahi dan abbas to da yace sai yace haddasani fulan wani min ashabin nabi sallam wani daga cikin sahabban manzo sallam ya bani labari bai faɗe shi ba wane cikin sahabban ya wani dai ya faɗi ga labarin da ya ban cewa annal mahadi la ya farjo hatta hatta ya taƙatalun nasu zakiya ba zai bayyana ba shi almahadi har sai an kashe ran nan kyakkyawa ko rai mai tsarki annan kenan sai abubuwa sun faru marasa daɗi sai ƙarshen zamani sannan zai bayyana kenan bai za ƙutilatin nafsu zakiya idan aka kashe ran nan alkakakka ran nan abjatacciya ghaliba alaihim man fi sama'i wa man fil ard wanda suka kashe ɗin, Allah wato wanda suke cikin sammai da cikin ƙasa za su yi fushi da su cikin sammai na mala'iku kenan da bayan Allah da suke ban ƙasa su ji an ta'addanci to lallai duk wanda ya ji an kashe rai tsarkakakkiya ran shi zai yi bakin ciki kuma zai yi fushi to sai hakan ta faru daga nan fa'utiyar nasu mahadi ko fa ko ka ce fa'utiyar nasu mahadi ko kuma fa'atan nasa almahadi daga nan mutane za su je ma almahadi fa zakuhu kama ta zikul arusu ila zawjiha za su raka shi kamar yadda ake raka amarya zuwa gidan mijinta lailata irtiha a daren kai ta ɗakin mijinta hakanan jama'a za su zo wurin shi cincirindo cincirindo daga nan su zo su yi mai kyafa su mai mubaya'a sun kamar yadda ake raka amarya zuwa ɗakin mijinta haka ranar za a yi dandazo zuwa wurinsa wa huwa yamla'u al-ardha qistan wa adala shi zamaninsa in ya bayyana ƙasa za ta cika da adalci da wato ainihin abin da yake na daidai wa takhruju al-ardu nabatiha ƙasa za ta fitar da wani abu dunnin tsaranta mai amfani ga al'umma wa tamturu sama matsaraha ita ma sama za ta zubar da ruwanta ruwa mai amfani wanda shuka za ta bukata wa tana abu ummati fi wilayatihi na'imatan lam tan'amha qattu al'umma ta za ta yi in sami ni'ima a lokacin shugabancinsa ni'imar da da da ɗai ba ta same ta ba قال الدكتور عبد العليم اسناده صحيح رجاله كلهم ثقات mun fahimci wannan sifa ɗin kalmar al'umma za su sami ni'ima mun je mu ƙarana da wanda ba shi ba za mu gani wanda suka yi da'awar mahadiyanci suka wuce a zamanin su duk wannan sun kammala sun cika zai yi su cika yana da wahala sai siffa ta sha tara ya filmala hasaya zamanin za a tun kudo dukiya tun kudowa za su zama dukiya Allah ya ba da ita da hajjisa abin sa'idin radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله min khulafa'ikum khalifatun yahkul mala hafiyan la ya'udduhu adda wato annabi sallallahu yake cewa daga cikin khalifofin ku da za a yi wani khalifa ne wanda za a cin kudo dukiya zamanin sa cin kudowa mai kirga ba zai iya kirga ta ba saboda yawan dukiya da Allah zai bayar a zamanin su tsawon wannan shekaru bakwai da zai yi an gane da kyau wannan dai alamomi ne sifofi ne nashi a zamanin wannan khalifanci da zai na shekara bakwai siffa ta ashirin yau ilmala da gairi adadin ko yau tsalmalu da gairi adadin za a ba da dukiya Allah zai ba da dukiya ba tare da adadi ba ka ce ga adadinta wala ya ƙudu addan mai ƙirga ba zai iya ƙirga ta ba ko ina Allah ya ba da kuɗi da hutu da gashi nan duk a zamaninsa kenan abu na ashirin da siffa ta ashirin da ɗaya daga cikin siffofin almahdi na haƙiƙa shine yanzu isa bin maryam alaihi salam fa yusalli wara'ahu annabi isa alaihi salam zai sauka a zamaninsa kuma yi sallah a bayansa ina daga cikin radin da shi usmanu yi shi wanda ya da'awar mahadiyanci a yanzu ai gashi daga cikin sifofinsa annabi isa zai sauka waye ne a zamaninsa aka sami annabi isa kwanan nan a wajen nan wajen nijar an sami wani shehi da ɗan rawaninsa yana gyaɗa kai yana cewa shi ma shi ne almaji a yanzu fa a cikin yanzu har a hoto gashi nan na so a zo mana da shi a waya mu haska al'umma ta gani yana ta bayani shi wai shi gashi shi shi ma almahadi ne ba wani almahadi sai shi a nan nan fa nijar kwanan nan yanzu dan Allah wannan magana ta dace daga cikin siffofinsu shi wancan a zamaninsa annabi isa alaihi salam zai sauka sannan zai san labarinsa wa haza ya sadi annan dajjal ya kurji fi asirhi wannan yana hukunta cewa dajjal ma a wannan zamanin nasu shi ma zai bayyana saboda me la'anna isa yanzu fa yaktulu dajjal wannan hadisan da muka karanta shi annabi isa cikin asharatis sa'a manya yake zai sauka kuma shi zai kashe dajjal kuna ganewa aga zai kashe dajjal kuma zai yi sallah a bayan almahaki kuna ganewa eh kaga kinan ashe maganar cewa a yanzu wani ya ce shine almahadi waɗannan sifofi a jere suke da ashiratu al kubra na ƙarshen duniya wanda ba ma fata Allah ya nuna mana su da hadisun jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qal to da hadisun jabir dan abdullah Allah ya kara masa da bale yake sabita rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul la tazalu qa'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq zahirina ila yawm al-qiyamah qala fa yanzilu 'isa maryam alayhi salam fa yaqulu amiruhum ta'ala sallibina fa yaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatullahi hadhihi al-umma an gane hadisin hadisin jabir dan abdullah yace naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu da'ifatu min ummati al'umma wato wata al'umma daga cikin wata jama'a daga cikin al'umma ta da'ifa kenan ba za su gushe ba yuqatiluna alal haqqi suna yaƙi a kan gaskiya zahiri na kuma Allah yana taimakon su ila mai kiyama har zuwa tashin kiyama a cikin al'ummata ba za a rasa wanda suke a kan gaskiya ba bi yaƙin da suke na tabbatar da suna na kuma gaskiya suke kuma suna samun taimako ba za a rasa wannan ba ila mai kiyama har tashin kiyama ƙara sai annabi ya ce fa yanzu da isa maryam daga nan annabi isa alaihi salam zai sauka wa yaqulu amiruhum amir shugaban mutane na wannan zamanin ana nufin shi almahadi kenan sai ya ce da shi ta'ala sallibina zo kai mana sallah wuce kai mana sallah ma'ana ya kai isa alaihi salam wa yaqulu la nabi isa sai ce a a inna ba'adakum ala ba'dil umara sashin ku zuwa sashi sune shugabanni kai ne shugaban kai ne liman ni ba zan wuce ba ta karimatullahi hadhihi umma wannan wani girmamawa ne da Allah zai ma wannan al'umma din ya zama cewa annabi Isa alaihi salam in ya zo zai yi sallah a bayan almahadi almahadi kuma wanda shine zai zama shugaba a wannan lokacin shine khalifa kuna ganewa waɗannan sifofi su ne guda ashirin da ɗaya wanda kowane sai da aka lalubo dalili sannan aka iya cewa siffa ce ta shi almahadi to duk wani a yau wanda zai zo ya da'a mahadiyanci sai fa ya haɗa siffofin nan haɗa su kaga yana da wahalan gaske musamman siffan nan ta ƙarshe yan uwa siffa ce mai wahala a ce an yi almahadi duk wanda muka karantu a ce a zamanin sa annabi isa bayyana akwai wanda zai wannan da'awa babu shi shi yasa kullum mai kokari mai karatu kuma shi yasa ake so a al'umma bayani saboda wanda suka fahimci abu a baibai ba daidai ba bisa bayani bai zo masu ba su gane yadda gaskiya al'amarin yi su dawo kan daidai maganar da muke yi yadda da tashin kiyama rukuni ne daga cikin rukunan imani sannan duk abin da ya shafi tarkacen tashin kiyama ɗin na alamomin ta kafin ta zo da bayan ta zo abubuwan da za su auku na tashin hankali duk suna cikin imani da tashin kyama kenan daga cikin abin da ya shafi aƙida yaddanmu da tashin kyama za ta zo yana daga cikin aƙida yaddanmu da alamomin tashin kyama da za su faru na nabi ba da labari shine almahdi yana cikinsu sai mu yadda da yadda annabi ba da labari har mai yadda mu kudurce wani daban can a wani gari ko a wata ƙasa mu ce shi ne almahadi an yi shi ya yi ya wuce shi ke ba wai. yin haka kuskure ne zai shafi aƙidanmu ta imani da alamomin tashin kiyama Allah ya sa mu gyara wani abin saboda ne lokaci nan za mu tsaya bincike na farko kenan da fatan mu kiyaye wannan sifofi domin kiyaye su ne zai sa duk wanda ya zo ce shi ne sai ka ɗauko shi ka tsora a wannan mizani in ya hau to kenan zai ka yadda shi ne in bai hau ba kuma magana ce ka ji ta sai ka tattara ta ka ta nan Allah ya samu dace Allah ya mana jagora bayani ko ka karanta wani abin ba na to abin da muke so ga yarwa kullum a babi na karantarwa da ilmantarwa duk abin da ka sani ba daidai ba a abin da ka keto a bayan rayuwarka domin kowa bai rasa wasu abubuwa da ya keto ko na kurakurai wanda kuma ya kamata ka tattara su kai bayanin su ga wanda ka san su a yanzu suna da irin wannan fahimta akwai wanda suke da jikoki na sufaye Allah ya jikar da Tahir mai gari ya yi sufanci mai zurfi amma Allah ya taimakai da ya gane ba daidai ba ne ya zauna ya rubutu ya littafi ya rubuce-rubuce daban-daban ya faɗa kuskuren abin guda duk wanda suke bari harka irin wannan tasufanci ana ta rubutu ana ta bayani da faman da yau muke har yanzu da wasu da za su fito suke suna yan hakika ko suna da wani ilimin hakika ko wani ya fito ka kokarin ya nuna kamar ma shi ne Allah duk abubuwa da an kakkabe su mutane suna ɗaukar su kamar sauƙi wato abubuwa ne masu sauƙi al'umma saboda su sai Allah ya jarabce mu da abubuwa masu yan da ba masu wani abu na hakkin Allah ɗauka ce wani na da shi Allah baya son a haɗa shi da wani baya son kishiya amma har yanzu a cikin al'ummar mu ana wannan kuma wasu sun san ba daidai ba ne amma sun su ja ba su shiru su soke ba sa bayani wanda wannan kuskure ne abin da ya kamata ko a cikin matasa ka fito wanda ka san kuna abubuwa ba daidai ba tare da shi Allah ya sa ka gane ba daidai din ba to ka koma ka zama wani mursal a cikin su ka koma ka zama mai wa'azi a cikin su kana nuna masa abin nan da muke fa ba daidai bane saboda dalili kaza da kaza mu bari kada Allah ya kama mu a ciki su goma ka sami biyar suka shiru Allah kaɗai ya san inda za ka samu amma ka ce kai ka gane ka taho tsura ka kai kaɗai ko ba ruwanka da saura ya fa safa ma hanyar annaba da manzanni banda abin da suke aiwatarwa na wajibin da Allah ya tsora musu na shari'o'i kuma da wajibin isar da sako shi ya sa na ke cewa falyuballi minkum ko falyuballighu shahida minkum al ba. wanda yake nan yanzu ku su haɓai ku isan wanda baya nan annabi ya san cewa wanda suka samu samulinsa a hajjinsa ta ban kwana dubban sahabbai akwai wasu al'ummar da za su zo a baya haka ake amma kawai mutane yau kowa ya ja baki shiru kana matashi ka san abin da kuke da da abokan ka matasa ba daidai ne sai Allah ya haska maka ba wai ka bane ka gane ka watsar ka bari kenan kuma sai ka bar wannan matasa ba za ka koma kai ta nuna musu abin da suke kuskure ne ba daidai ne, yau ka faɗi jibi ka faɗi in daga gaske da ikhlas sai ga Allah ya ce mu kai ka wasu matasa idan jin zamu ba zama muna wani a kasuwa ne ake abin da ba daidai da kai ake yanzu ga gana ba daidai ka koma ka rika musulman wani a harka na aiki a kome ne ne da wannan ne Allah zai ga zukatan mai gyara mana abin da ba mu so ne amma idan ya zama yana cikin abubuwa da idan aka bar su Allah ke jarabta al'umma shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi Eh, in dai mutane za su shiru su ƙi yan da kyakkyawa da hari ga mummuna sai Allah ya bar su ko ya sallada musu a zaluman shugabanni su dinga fama yau halin da muke ke nan ka shi zama yanayi mara daɗi daidai kai ta kuka kana wayo wayo ko aka tambaya ne mafita sai ka faɗa abin da ba shi ne maganin ba babban magani mu koma ga Allah mu gyara zukatanmu mu gyara tafiyar da muke in ana magana haƙƙi haƙƙi ina haƙƙina ba a bani ba ina naka shugabanni ba su ba mu haƙƙi kai yanzu kana tunanin ina haƙƙin Allah da ka ba haƙƙin Allah muna ba shi wace hukuma ce wace ƙungiya ce take magana akan haƙƙin Allah akwai ce ne za ka sami hukuma da ƙungiya mai kula da haƙƙin ɗan adam haƙƙin marayu eh, haƙƙin yara ƙanana haƙƙin mata haƙƙin waya amma ba za ka taɓa jin ƙungiyar da take kula da haƙƙin Allah ba kuma Allah ya halicce mu da wannan hakkin nasa amma kalmar jinna wannan insa la ya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yu'minun hakkin Allah shine gaba ba wani masu yan fafutuka akan kula da hakkin Allah shi malamai dai-dai dai da suke bayani kuma ba ma a daukan abin da muhimmanci in muna so haƙoƙin mu su rika kyautatuwa to mu ba Allah sa sai Allah ya sa mu san kanmu mu ba kanmu haƙoƙin kanmu mu gane wannan fiqihun da kyau tsakaninka da iyalinka tsakaninka da yayanka tsakaninka da matanka tsakaninka da makwabtanka ka kula da haƙƙin Allah awwala sannan haƙƙin masu haƙƙi a kanka amma ba haka ba sai mu ta saki me yake cewa ana dukan waye kuma ba nan bane babban hanyar da Allah zai taimake mu koma mu san dame ma Allah ya halicce mu mu ba Allah haƙƙin sa sai Allah ya sa mu san haƙƙin mu take ga an ba mu Allah ya shirye mu Allah ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك